ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararwa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode salamu alaikum jama'a wai me yasa nake da san zuciya ne jama'a duk sanda kake wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da irin gudunmawar da kake tunanin ka basa ka bashi to yau ga atiku abubakar ya fito gaba da gaba za su yi takara tsakanin shi da buhari yau ga atiku abubakar ya fito zai yi gaba da gaba da muhammadu buhari a 2019 to menene laifin wanda ya bar buhari ya koma ma atiku ai shi ma buhari ya bari shi ma fa ku masa adalci iya sani na a 2015 babu irin gudunmawar da atiku abubakar bai babu shugaban kasa muhammadu buhari ba don kawai ya ga ya zama shugaban kasa shi din fada suke da buhari cacar baki suke yi ko zage-zage suke yi babu daya ku ne kawai kuna gefe kuna maganganun ku wanda kuma maganganun ba daidai ba ne dama ka zaba abin da kake so don yanzu ya ce baya ba zai yi ba sai kuma ya zama abin zagi wannan ba daidai ba ne ko kuma ina so ku jama'a ku yi ma kanku tunani a tiku abubakar yadda ya tsaya aka yi kamfen ɗin 2015 da shi a duk cikin masu zagin ka akwai waɗanda suka yi kamar na a tikun ko kwatansa an ba shi invitation an mishi kira kuma ya ansa kira wanda kuma shugaban ƙasa Muhammadu kawai ƙauna ce yake masa domin Allah ƙauna ce don Allah don annabi ina roƙon ku arziki mu faɗi alkhairi ko me shi don Allah bawan Allah nan a bashi ya sarara don Allah don annabi a bashi ya sarara wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne abin da kake so ba lallai ba ne ni nake so ya so shugaban kasa muhammadu buhari ba a ba shi invitation ba amma can din an ba shi invitation dan ya je ai bai da laifi bai da laifi wallahi dan lada ake sallah din ba lada ba me dan Allah dan annabi ku yi hakuri a zauna lafiya ma wani abu ne wallahi fitina tana bace Allah ya la'anci mai tada ta shi ya faɗa ka faɗa alkhairi ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu kayatarwa. kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode